inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin bulughul Mara, min adillatil hakam na shehun malami alhafizu ibnu hajarin al-asqalani rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun mun kai muna cikin kitabi na ƙarshe kitab na aljami'u a cikin kitabul jami'i mun fara babi na biyu babul birri wassila babi na nagarta wato da'a ko tarbiyya ko nagarta ga iyaye wassila da sada zumunta zumunta ta jini a ciki za mu tashi a hadisi na abdullahi ibn amr radiyallahu anhu hadisi mai namba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da ɗaya a ta haƙiƙin samir yana cewa an abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم hadisi na gaba yana magana kan birru nagarta ga uwa da uba manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan hadisi da Abdullahi ibn Amri radiyallahu anhu Abdullahi ibn Amr ibn al-As kenan ɗaya daga cikin al guda hudu radiyallahu anhuma yarda Allah ta tabbata gare shi shi Abdullahi da babansa Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mazan Allah sallallahu wa sallam qal ya ce rida Allah fi walidai yarda Allah tana cikin yardan mahaifai a lokacin da duka kason Allah ya yarda da kai to yi kokari ya zan mahaifayyan ka su yarda da kai ta hanyar kai musu nagarta kai musu kai musu biyayya ka kyautata musu har su ji daɗin wannan aka nuhi kenan kyautatawa ka ta sa su yarda da kai irin kyautatawa da kowa kawwa ita zai ji daɗin ka zai yarda da kai to kai musu haka nan amma ka tabbatun ko sun ji daɗin ko ba su ji daɗin ba saboda irin nakasun ɗan adam ko ba haka ba amma kai dai ka iya ka ƙoƙarin ka na cewa ka kyautata musu ka yi birru gare su ka yi nagarta gare su duk wani abu wanda bai fi ƙarfinka ba ka ba su kuma duk wata biyayya da za ka yi yi musu wa sakhillahi hushin Allah fi walidai walidaina cikin hushin mahaifa lokacin da dukkan musguna mahaifayyanka ka bata musu rai ka bijiro da wani aiki wanda zai gurɓata rayuwarsu to shi ma Allah yana fushi da kai a wannan lokacin saboda haka yi ƙoƙari kar ka ɓata musu yi ƙoƙari ka samu yardar su sai Allah yarda da kai saboda me saboda Allah madaukakin sarki zai hushi da kai idan sun yi hushi da kai zai amince ma idan sun amince ma wannan na ɓangaren haƙƙin iyaye kenan ma'ana Allah na hushi da kai na ɓangare ne yana hushi da kai na ɓangaren manzo da duk kai kusuri ko kai ƙasa a gwiwa game da waɗannan sannan kuma a haƙƙi waɗanda wanda ba na Allah ba na annabi ba ba wani haƙƙi wanda ya kai haƙƙin mahaifayi a lokacin da duk kai kusuri ka gadarta ciki ka musguna musu to shi ma Allah zai hushi da kai a wannan lokaci wal akshi bil akshi wannan hadisi akhrajahu at-tirmidhi imam zai fi da shi wasa ibn hibban wal hakim ibn da hakim da suka kawo shi kuma sun inganta shi hadisi na gaba wa an anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وعن ابن مسعود وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى أنس بن مالك دقى منذ صلى الله عليه وسلم الذي يأتي والذي نفسي بيده نارا إذا وند رايواتا تكيغ هنونسا لا يؤمن عبد ونباوى بازي زم إيماني با إيمان سبا زي كمال با حتى يحب لجاره سياسو مقبشنسا أو لأخيه كوكو تشيواي سياسو مدنوانسا shakkar rawi shin li jarihi yace auli akhihi amma ta inganta a wasu hanyoyi hatta yuhibbu li akhihi ko sai ya soma dan uwansa ma yuhibbu li nafsi abin da yake soma kansa wannan daga cikin sulatul rahim kenan sada zumunta hakika ashe ba wai mu'amala tsakaninka da ubangiji dai ba ko ko tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi haƙƙin shi ba hatta da mu'amala tsakaninka dan uwanka ka so mashi duk abin da aka so kanka. wannan kaga ma ina to batun ma ka cuta mai bata ko taso ba abinda ma kaka so duka na alkhairi ka so masa haka nan wannan muttafaqun alayhi wa ana bi wa'al mas'ud wa an bi mas'ud radiyallahu anhu qala ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أجل قال ثم أن تزني ب... أن تزني حليلة جاري أن تزاني ثم أن تزاني حليلة جاري متفق عليه hadisan da ya gabata na Anas bin Malik yana cikin hadisan aqida na cewa Allah yana da hannu suna ka hujja da shi ko wallazi nafsi bi yadihi ko ba haka ba wa ibn mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tambayi manzon Allah ayyu dhanbi zunubi wane ya ni ababban zunubi qal yace an taj'ala lillahi nidda ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka kuma gashi ka arziki na haka ce shi ya samar da kai shi ya yi karshe kuma ka sa kishiya ka bauta ta wani tare da Allah ko ka bauta ta mu dungurungun ka bauta mu Allah niddan kenan kalimar nid jam'in ta andad fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa kenan ashe shi an mahi girman lahi ashe shi yasa malamai suka rinje jumhur suka tafi kan cewa ko cikin lahuka akwai babban akwai ba su ganin cewa dan lahi iri daya na amma kaga wannan hadisi ya nuna ma a cikin lahukan ma akwai babban shine babban cikin laihuka shine shirki da Allah kul yace ai thumma ai sannan wane kadima wannan qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace thumma an taqtula waladaka khashyata an ya'kula ma'aka ka kashe ɗanka don tsoron ya ci tare da kai wannan khashyata an ya'kula ma'aka la mafhuma lahu sun sun an bar manzo sallallahu alaihi wasallam sai haka saboda a wancan lokaci shine mahi yawa duk laraba suna da wannan ɗabi'a kabilar rabi'a suna da wannan ɗabi'a na kashe ne na kashe ya an musu iya mace ko ba haka ba abin da ya yawa ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata amma sawa'un dun tsoron ya ci tare da kai ko dun wani dalili na daban ko dun tsahi ko dun wani abu ko dun komi ka kashe shi dai kashe ɗanka yana cikin me yana cikin babban laifi a kula Na na ɗanka an ka ci to ina ga ɗan wani ina ga wani wanda baka da haƙƙi na kusa da na nesa wanda malamai jamhuri sun ce idan mutum ya kashe ɗansa in dai ba katul girate ba ko ba haka ba hatta da katul amda ai babu kashe akai ne ko sai dai a gallaza mai diya to daɗe ina a ce game da wani wannan ya nuna mana cewa kisa shine babban laifi bayan ne bayan shirki da Allah a fahimci wannan kul in ji Abdullahi bin Mas'ud yace summa ai yace manzo Allah sannan wani qal manzo sallallahu alaihi wasallam summa antu zani halilata ka, sannan ka aza matat makwaccinka bisa zina tuzaniya a kula da kalmar da take tuzaniya ba tazni ba tuzaniya ka babban aibi na tazni ka yi zina da ita tuzaniya wato mufa'ala ce shi to take in an fahimci larabcin wato a lokacin tana zuwa na a lokacin da kila an ka amince ma makwaccinka na ya saba da kai kila har cewa kai da Allah wani a zahan kula min da iyali in nayi tahiya kila ma karshe shi ka baka sako ka kawo gida kila an fahimta ko kuma bukata ka samu iyali ne kana yana nesa sai ya bugo ma ce da Allah wane gida na abu kaza ya faru ya hakula ne ko ba haka ba in ka zo da yau ka ku gaisa da ita gobe ka ba ta sako jibi ka yi kaza sai ka ɗauki wata mataki na kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan na zamba ko da aka ahama wani abu ya shiga ko shi azana yuzani a wannan sigar ba zana ba zana ya ba ya yi zama cin amana kila an fahimci in ka fahimci wannan ya yi fiye da dai wanda baka sani baka san inda hito baka tare ta musu hanya ka ba ta kuɗi ta amince ko wanda ka amince ma na kusa da kai makwacinka wanda har maka ka bashi iyalin ka ya hi ciyo fiye da na daji ina ba ta mun gane wannan to shi abbe da ni shi abbe da kahi shi abbe da ni da kashin da kisa haka Abdullahi bin Mas'ud ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ana haka muttafaqun alaihi jiba nan ba ta kasa ta uku muttafaqun sahihun rawahu bukhari Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi namba ta 4477 wa Muslim Muslim ya kawo namba ta 86 wa zada a cikin haka Imam Muslim ya kawo haka sai ya ce fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha sai Allah mudawacin sarki ya saukar da aya gaggata wannan fatawar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce والذين لا يدعون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر yana jeron yana jeron wa ibadu wa ibadu rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama yana jeruwa yana jeruwa sai ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar sannan mi wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sannan mi wala yaznun uku din gaba ba su kiran wani tare da Allah ba su bauta ta wani ubangiji banda Allah sannan ni sannan ba su kashe rayuwar da Allah ya haramta a kashe in ba ta cincinta a kashe ta ba su ibanu rahman sannan wala yazuna ba su zina an gane ai ko sai mun sallah sai ya fassara mana wannan ko cikin su ga wanda ya bala'i ko cikin zina sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan yalqa asaman zai gamu da ukuwa mai zafi eh yudha'af lahu al'azab wa yakhludu fihi muhana za a ninka mu yudha'af in kana jin wani za'awa double na azaba ko waɗannan da wanda ya yi bauta ma wani wanda ba Allah ba da wanda ya kashe ɗanai ko ko wani kusa da shi da wanda ya yi zina da matar makwacci ne ko ɗan uwa ne to shi in ana wa duk wanda irin wannan aiki na nesa na daji in ana wa mazinaci irin azaba wanke kaza shi ko yuza'af yuza'af lahu al'adab za a ninka mai ninki akai in ana wa wani wanda ya kashe can wani don gida eh don daji to shi ko wanda ya kashe na jini yudha'af lahu al'azab wa yakhludu fihi muhana zai masu cikin wannan azaba walakance tozarce kuma yana cikin wurin mu abin da ka tsoratar da kai ana cewa in ba shirki babu abin da ka damu da wutan kukuta ko amma lati Allah cewa ya khaludu wa ya khaludu fihi muhana zai samu khuluj ciki zai dawwama ciki khulud fihi muhana illa man taba wannan kenan kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam da fata ba da fatawa qur'ani yazo ya tabbata tasdiqan gazgatawa da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi na gaba har yanzu cikin kaba'irori وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه أي وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه دق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حقيقة من الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من الكبائر شنا من من كبائر شتم الرجل والديه mutum ya zagi eh ya ɓaci ya shammaci mahaifayi ne shatmu shatmun rajuli shatmu faɗin wata kalima wadda ka zuba da daraja ita a shatmu ila gari shatmu akwai bambanci shatmu a da sabbu ko shatmu duk abin da ya zan za ka ambata mutum ya ji ciwo ana ce mai shatmu shatmu rajuli walidai mutum ya ɓaci ko ya zagi mahaifayensa biyu kaga lokacin sahabbai na lokacin tarbiyya ta lokacin kunya na abin bai ma ganin suka yi bai yiwa qil aka ce wa hal yasubbu ar-rajul walidai annabi mutun na bashi uwa ta ko ba nai kaga ira ganin in irin yanzu na muna iya dan mu yadda ko ba haka ba an ce haka baka ce yana yiwa yawwa don kaga yan yan yan takadaru yan iska kusa da kai ko ba haka ba amma har yanzu cikin mutanen kirki za su ji abin da kamar wuya ko ba haka ba wa hal yanzu wa hal yasubbu ar-rajul walidai eh yanzu ya rasulullah mutum na ya bacin mahaifaye ne fa qal yace i na'am zai yu to ta yaya kaga ba irin wakata ta mu ba wakata mu ta kai inda ta kai waccan din ta wajen su yasubbu abar rajuli mutuna zai baci uban wani shi ko fa yasubbu abahu wai wai subba ummu sai ya tashi wai subba abahu ya tashi fa shi ko ɓaci uba ne sannan wai subba umma shi ko ya ɓaci uwa ta yi bai subba umma shi ku rama ya baci uwa tai ka kuwa baci na shi ko in eh, wannan shi ɗaya kila abinda suka iya jin din lalle a shi abin na iya ko ba haka ba irin ta ɗabi'a ta tarbiyyar su eh kuma wanga ham ko mu muna ganin wannan amma yanzu ai an samu wannan an samu promotion ko ba haka ba ba sai ka bi wani kalma dare ba sai ka ka zagayo ba ko ba haka ba eh ba zagin uba bugun uba akai ga da ka kama ubansu su gage ko ba haka ba nan sakkwato an samu wanda ya kawo ba ne ya yanke shi ko saboda ya hana mai ya auri matar da ya kaso yawa sai ya yanke shi gaba ɗaya kunkurus ka gani to ina kama game da zagi saboda haka dan ai mu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ashe kuma ashe duk wanda ya sabbaba an kai abu ya lahin wannan shi yasa haka Qur'ani yace ka kubaci gumakan eh ka kubaci waɗannan da suka bauta ta mu waɗanda ba Allah ba su ko sai su baci Allah ko ba haka ba akan iya da jahilci kaga duk abin da ka san zai jawo mana ka zagi ka fara saboda ni saboda laihin wannan shi zai koma gare ka kakka zagi uban wani ya zagi naka kaga kai ka zagi ka kenan a yanzu dai yana cikin birru kenan kaka ja uban ka duk abin zagi duk abin da zai taba ka, zai taba ka, to ka kiyaye daga shi yana cikin ni yana cikin mutanta su kuma jawo musu wannan kaba'ira na minal kaba'iri an fahimci wannan muttafaqun alaihi kaga ka gwamaya da wancan sannan عن أبي أيوب رضي الله عنه وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه شكون داش cikin أبو da ba a so ko da ta rashin magana ce ko da ta ɗauki huska ce ka ɓata mai huska ka musgule huska ka yi mirtin da huska kawai shi kaga wanda zai ba ku jittuwa tare ba ku shan guda manzo sallallahu alaihi hadisin abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah ce la yahillu li muslimin ya halatta ga musulmi an ya a kahu ya kaurace ma dan uwansa ko wani irin dan uwa ko na jini ko na addini ko ba haka ba fauka salasi layalin birbishin kwana uku ai kwana uku suna gaba to bai halatta ba yaltaqiyan hasu hadu fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wanga ya kauda ka wanga kowa doka ya do mi ya do hasala babu mai wanga ce to in dai ni kai magana da ce Allah sai haduna tun mai magana shi ko wanga ya ce balle balle ni to kaga duk abu ya lalace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to baya halatta kaga haramun wannan malamai sun shari kan wannan kan wannan kauracewa sun ce kauracewa abinda sababu ha a duniya asalin ta ko ko abin ya kawo ta harkar duniya ko ba haka ba duk abinda aka ce ma harkar duniya shi ya kawo ta amma in ya zan kiyayya ko gaba ta Allah da Annabi ta Allah ko ko dun Allah kai kiyayya ya ta bata da iyaka ina fata a gane a daga cikin sharɗin imani an yuhibba lillahi wa yabghada wa yarda lahu wa yaghdaba lahu ko ba haka ba ya so saboda Allah ya ki saboda Allah ya amince don Allah ya ki amincewa don Allah ko ba haka ba wannan shar'i za ka ta'amal imani man radiya billahi rabban ko ba haka ba saboda haka akwai ka'ida ba ne na hijran ka kaurace ma hijranu zulbi ake ko ba haka ba akwai babe ne a cikin babin aqida akwai a cikin babin ibadati akwai a cikin duk wani wanda an ka san shi na wani abu to akwai matakai na horar da shi daga cikin matakai a ƙaurace masa ƙauracewa a yayin da an kasan ƙaurace na sa ya komo ga hanya ba ɓaciya zai yi fadba gaba ɗaya yawwa in zan an ka ƙaurace mai to zai hita cikin ku ya faɗa cikin waɗancan yi da ɓaciya gaba ɗaya ku ya hasara kai ne ko ba haka ba to ka a ƙaurace na ɗan taimaka mai gwargwadon yadda an kasan za a yi ɗan rike abin da an ka samu garai na imani amma in yanzu zan ƙaurace mai janye tattalin arziki gare in mu'amala da shi na sa ya ji wuya ya dawo ya nemi sulhu a gyara koma bisa daidaitaccen hanya to wannan akwai babu na shari'a game da shi an fahimci wannan manzo sallallahu alaihi wasallam bai hana awa ma eh, ka abu bin malikin magana ba kwana hamsin wa ala salatati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu ko bima rahubat wa dhannu anna Allah malja'a min Allah illa ilayhi ko ba haka ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai musu magana kwana goma kwana ishirin kwana talatin kwana arba'in kwana hamsin to na an ce kaga an ce salasa layalin ko to wancan kwana hamsin saboda ni waccan ta addini ta ko sun kini sun ki zuwa jihadi ko ba haka ba sun kin wani aiki da Allah ya bada umurni a duk da ma ba ayyana su ba ayyana su ba ba a ce wani da wani da wani ki zuwa ba annabi cewa kowa ya ta ko kaga sun shiga umum wanda inda ma kila suna da dan tawili inda yan tawili na ce to har umumu sun karbi ko ba haka ba ba a ce kaiwa ne ba eh kaga suna da wai wato dan wani kafa ta yin tawili amma mi amma an kai musu wannan mi wannan horon aka ke musu magana mun samu Aisha ta kiwa dan wanta magana mun samu Umar bin Khattab Umar Abdullah bin Umar ya kiwa ɗanai magana kawai kan cewa la tamna'u ima Allah masajidillahi sai ce wallahi lanamna annahu wallahi za mu hanasu. yace in ce ma manzon Allah ya ce kace sai ka hana su wallahi ban saki ma magana kila an gane saboda haka ashe ana hushi da mutum ana hasala da mutum ana kaurace mai gwargwadon nisan da yayi da Allah gwargwadon takat take shari'a da yayi gwargwadon haka ne in wanda bala'i ne koko zunubi ne a kabaru na shirka na kaga kaurace mai tahi in wanda sabon Allah na ana karɓace mai gwargwadon da ya waɗannan ko ba haka ba sannan kuma kana ya kaurace mai sabon Allah don kai ya malabo ko ko kai ya sa ma kai ya koya ma zo annabi ya ce mar'u ala dini khalili ehin a dan ba mutum yana bisa addinin dan uwa ne kaga dole ba ka zama da mutum da ko ka ce mi kace gyara shi ka kai ko ba haka ba in kaga in guzin gyara sai gyara sai gyare ka ko ba haka ba saboda haka a shi ana ƙaurace ma mutum a lokacin da ya zan ƙauracewa tana da fa'ida shi yasa malamai duka da sun ka tattaro da hadisai ne, sai suka ce ni sai suka ce gida biyu ko uku suke na farko duk wadanda sun kai magana kan ba a al'amarin duniya na lahiya lauzane da kyau tsaye da kyau musulmi na number one Ahalis sunna na number one ko ina lahiya lau sai kawai dai ki da dai yan jam'iyyar ka an bai so ko kila misali ko kuma wani ɗan abin duniya ne ya gama ku ko ko wani ɗan harkar makwabtaka na ko ƴaƴanku ko ko matanku shikenan sun ka gama ku kila gidan haya na ko gidan mi kaza kaza ko ko harkar da dan dan wani abu na kila ya samu kai baka samu ba shikenan zai ka aza mai yayi hakka kabari wannan shi na manzon sallah sai ce to irin wannan an san ɗan adam dole ɗan adam wa kulikal insanu da'ifa yana iya hasala yana iya hankali ma ya bace to an bashi babu lahi kai gaba kai guda ko ba haka ba ka hasala ka hasala ka murtuka ka kime magana ran nan babu lahi gobe ma babu lahi jirin ma baya lahi to kai wuce kwana uku amma ha kai wuce kwana in ya wuce kwana uku ta wuce ta musulunci wadda musulunci ya sama haddi to ka ketare akan musulunci ana ganin duk wani musulmi in Allah so zuwa kwana uku sallah goma sha biyar shina a wallah shina wanka ai da su tsafta ko ba haka ba ehin to saboda haka ta wuce kwana uku amma ita ta addini ba ai shi addini min al-mahadi ila al-lahadi na ko an mutuwa ko ba haka ba ehin ko lahira ana gaba addini kira an gane wannan saboda haka wannan ta addini wa khairuhum wannan ta duniya ta wa khairuhum alladhi yabda'u bi salam yikin su wanda ya fara da sallama shi an yikin su muttafaqun alayhi to yanzu mun gane kenan ba a wasu miyagun halaye irin abubuwa da suka bata zumunta daga ciki irin kisan kai daga ciki irin zagin wani wani mutumin kai zagi mahaifinka daga ciki irin mugunyar mu'amala da matan wani daga ciki kaza daga ciki kaza gaba tsakanin uku shin to me ya kamata a matsayinka na musulmi dan uwa kai ga dan uwanka a matsayinka na musulmi ga musulmi me ya kamata wa an jabire wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu ma'rufin sadaqa akhrajahu al-bukhari daga Jabiru ibn Abdullahi radiyallahu anhu ya ce mazo sallafa ya ce kullu ma'rufin duk abin madalla duk abin da za ka yi a ce madalla sadaka ladaga ko menene duk abin da za ka yi ko ba haka ba lada gare kai ko da dai ka ga kana yanzu kai mai gaisa mutane kake inda ka zo ina kwanan ku assalamu alaikum wa alaikum assalam ko ba haka ba mutum ya dan abin ka dan zuba mai waga buta ɗaya eh, a walla ko ba haka ba ka tika taka ka dan zuba mai ka tika mai tashi ka san ku ba ko wani abu na ba sadaqa kullu ma'rufin dukkan abu na wanda yake abin daɗi na zaka ji daɗi a rayuwarka idan an kai mashi sadaqa shi na da lada kaga ba irin wada kaga wanda bai san haka ba sai ya ce musulunci sai masallaci ko ba haka ba eh shi bai san hatta da harka al'ada ba harka yi ka sallama gaisuwa ke makamu wancan dan jayin wancan mi mutum ya ta masallaci takalme ne birkice ka sa kafa ka bakkan ma ka duka ka shura mai shi ya kuma reran ya koma wa yake zai ji daɗi? sadaka sadaka kaje aka abubuwa da yawa sai ka aikata shi yasa imamu annau ya buɗa babul khairati ayyuka da yawa duk alkhairi na mutane ba sani ba kana ta zuba lada saboda ni kai kana ta zubar da lada ka hita malam ka ce ka dawo ko baka samu ba saboda girman ka ko don jahilci ko ba haka ba eh baka iya wani abu ko dan duke baka iya gaje ta hanya yan wata nasiha ko ta nan da nan baka ga mutum a gani kullu ma'rufin sadaka duk abin da ka faranta mutum rai ko menene la ya gare sadaka kaga shi zaka tana da yawa to haka aka so tsakanin musulmi da musulmi kai bari ka jiya ba ma sai ka aiki ba abin gada ko ɗari ba ha kashewa lada gare wa an abi zarri wa an abi zarri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a ولو أن تلقى أخاك بوجه طيب abu zar gifari radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a ayyukan alkhairi kakkare na komi komi kankanta ce komi zama kankanta ne kakkare na komai kai walau an talqa akhaka bi wajhin talib ko da ka haɗu dan uwanka da fuska ta burmushi ka gani aka ce wannan ka dan washe mai dai haka alaba shi dan wuce ko ka gince ko ya wuce ka gince to wannan dai sadaka na shi dai baya ka kenan ba ki kokari daure ka dan yi murmushi gaba fuska ce daure ka san ana samu haka nan ko kana cikin wani mayawacin hali ko to dan daure ka yi murmushi Allah shi a wuce sannan sai kai koda wannan dibuha koda wannan to kakka kakkare na shi sadaka sadakata wannan musulunci da da wannan yanzu har murmushi da dagare murmushi abinda shi kowa sauki abinda kowa na iya yi ne ko kowa na iya murmushi to na dagare kaga ba kashe ko ɗari ba ya ka kenan kaga in ka zan bashashan shi yasa mai da ka cewa kun bashan kariman zan bi saɓi ko ka kasance bashan mai sakin huska kariman mai karimci zan bi saɓi mai shi ga ɗauka ga kowa ehin walau an talqa haka bi wajhin talaq in ko ka wuce haka wato kai ƙarhin ka kana da arziki kana da yalwa ba dariya ba ko abin aljihun kana iya basuwa kana iya ci da gari to ga mataki na gaba wanda ya tsara wancan ya ce wa anhu shi ja abu zarri wa anhu radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam idza tabaqta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak akhrajahu ma muslim wa abu radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mai idza qabakhata asalin hadisi mala ya kace shi cewa ya aba zarri ya kai abu zarri idza qabakhata maraqatan idan kadda romo maraka romuwa maraka langabu wata yan miya haka dai mai dan abin nan ka dan samu wasu abubuwa to idan ka dafa fa akthir ma'aha ka yawaita ruwa takka ya kwadar daga kai sai kai a sada dan yawa wa ta'ahad jiranaka ka tayawa tayawa tai asan tai ka taya ma makwattanka kaga wannan kana da hari ko ka sa da dan yawa ka dan yan mana dama da hagu da ni da ni ka dan yan musu su ma kaga in kana da hali kenan ya kai Abu Dharr Abu Dharr ya rika hadisin ga da ƙarfi manzo sallah sallah ya faɗa mai haka shefsa Abu Dharr bai taba kwana da komi ba bai taba kwana da komi na duniya ba in abinci na ko kuɗi na komi nan aka ci a canye gobe Allah zai kawo ni Abu Dharr al-Ghifari hai shi yasa yana ganin ya kasa zama hatta da cikin gari ya addabi mutanen gari zai in ka an ka idan Umar bin Khattab ya raba abin da yake rabawa na abinci na shekara ko ko kudin da aka allowances da yake raba ba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr bakin garka an ka same shi nashi bai shiga gida nan yake cewa azubi kwattaho an shi an shi duk ya san mabukata ne ka rabewa tashi shiga gida kai da aboki ne ya san wani aka kai mai an kai ma yan jima kaɗai ya buga ma da daddare kwan kwan kwan to kakka bari su kwana kakka bari su kwana ka je wa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya har ya kasance yana fassara da innal ladina yakunizuna dhahab wal fiddata wala yanfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yace abinda aka kanzu kana da dukiya ka same ta yau ka bari ta kai gobe kanzu ta da duk ta kai gobe ta zama kanzu innal ladina yaknizun zahabaran na aka abin ta shi yasa lokacin da muawiya radiyallahu anhu zamanin umar radiyallahu anhu muawiya yana khalifa yana gwamna a dimaska ya kira ya rubuta kada zuwa ga umar yace mutanen sham mutane na masu bukatar tarbiyya masu bukatar a koya musu harka addini wadda ya kamata a turo mai don Allah wani wanda zai taimaka sai an ka tura mai Abu Dharri kwana uku ya hana shi zama ya hana shi shakat sai da ya sake rubuta ma Umar radiyallahu takarda don Allah zuwa doke mai shi don komi bai bari nayi komi gaba dai eh haka Abu Dharr al-Ghifari yake ya kasance a tsanani sosai a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma tun shigowa ta musulunci haka ya shigo gaba ɗaya shigo da ya shigo gaba ɗaya ne ya shigo eh shi yasa tsaurin nashi na dan yawa sosai shi yasa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mai innaka rajulun dha'ifun tsaurin na yawa yake mai da'ifun ahen saboda ni saboda shi addini wasaf aka shi ko ba haka ba ba guluyi ba jafa guluyi ka tsaurara wa da ba a biyakka in kana shugaba kai yi wa da ba a biyakka ya ra'ayi mutane zuwa ka duk za su zauna ko ba haka ba shi ma su ibar bani isra'ila idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun dun ba su biyakka sai ai hasara su ko ba haka ba sannan in kuma kan rafa shi su hika lalacewa to ana son me ana son wasa mai mai tsaki ko ba haka ba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'ala an-nasi shuhada litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka duk cikin duk cikin addinan duniya haka musulunci yake shi a wasa in ka zo cikin musulunci duk cikin firak firak aqidu na firak sunna ahlus sunna su ne wasa a cikin su gaba daya to a to Abu Dharr bai ko kokobo bai aji ko kwabo komi aka kama yanzu yana rage shi gaba ɗaya ko na gobe fa ya ce Allah zai kawo to shi na ce a bashi gwamna to kana gina an bashi gwamna dukiyar gwamnati fa ran nan yana rage ta to gwamnati suna zama babu dukiya gwamnati ba ta tsayi babu babu kuɗi babu zai gwamnati ta tsayi babu kuɗi shi yasa da mu yace ya rasulullahi kana raba dukiya kai ka dukkan kasa sai ka dauki wani cikin mutanen ka kai ya rika gwamna kaza kaza ya rasulullahi ma kai ni in gwada fahimtar sahabbai ku fahimta a ya bambanta da fahimtar mu a yanzu ha dun yanzu ya zan yi in kai ga mulki in yi baba kere in ji daɗi in yi kaza in yi kaza in yi kaza su kuma sun ɗauki samun mulki ɗaya daga cikin hanyoyin shiga aljanna don za ka yi tsayin daka ka ga an bi Allah za ka yi tsayin da ka ga musulunci ya samu karɓuwa hasali ma kai baka morewa hasali ma magabata duk wanda ya hau mulki shekara ɗaya shekara biyu yana yaro ne sai ga ya hurhura saboda hikima saboda fitina gurgura kadiba wani kadiba umar bin abdul aziz duka duka shekara ne na bai ce 40 ne yan kai ba amma ya mutu da gurgura ko ba haka ba eh amma yau kana dan shekara 60 kana bulbul bulbul tunda ka san ka haihu duke mutane ko ba haka ba eh, eh sabanin mutanen dauri to shi yasa ko ba kokarin yake annabi ya ce sab'atun yuzilluhum allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu da ya fara al-imam al-adil shi da kuwa na alfa kuwa na dan kwadan ya samu wannan inda zai gabatar da wannan nashi aiki ce ya rasu ni ma ya kamata a kai ni in gwada nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce abu zarra innaka rajulun da'ifun eh. a ah, abu zarra mutum kake mai rauni ya rauni kan yana kai ta ɗaya rana biyar da kuri kuma haka ba eh a rasa abin yi gobe eh to haka na to haka haka da manzo sallallahu alaihi wasallam ce mai kuma haka aka yi kuma haka ya zana cikin rayuwa ta har manzo sallallahu alaihi wasallam cin Abu zarra ka zan kai iri na kake duniya ba ta shawa da kai kai zaman ka haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana Abu Azar lokacin da aka zo yakin Tabuka bayan duk mutanen sun gaba ta Abu Zar shi gaba iya nika gariye ta kwallo ya samu nashi dan guzuri ya bi su cikin wannan dokar daji shi kadai kwana 20 yana kitar daji babu wani tare da shi in ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi Abu Zar ya ce Allah sarki Abu Zar Abu Zar shi dai ka tahiya kuma zai rayu shi dai kuma ya mutu shi dai ya tashi shahidi ranar kiyama Abu zar al Jafari to kuma haka nan ku gashi shi kadai zo. da yanzu zai ce zai rayu shi dai haka ko ya zama duk fatoyi sun kawo kuwa tsauri ko ba sai sun kawo kuwa tsauri sai da zamanin Usman Usman bin Affan ya roki Abu ya ce Abu A abinda ne ka so gari ka dan Allah ka taimaka ina haka sun ayi ma gida ka hira cikin mutane don harkokin da ya yawa sai ce a kai shi ribza can gehe na in ka hito can ka hito daga tabuka hanya ta a kai shi can to haka na kuma aka kashe can ya rayu kuma manzo sallallahu ya faɗa cewa cikin abin da ya faɗi na Abu Dharr yace zai mutu shi ɗai kuma ƴan aljanna su mai sallah yace ƴan aljanna su mai sallah lokacin da zai mutu babu wani tare da shi in ba mata ta yi ba sai ƴan kananan yara ne amma annabi yace jama'a ƴan aljanna su yi mai sallah haka ko an kai lokacin da ya rashin lahiya mata ta yana rungume da shi babu wani tare sai kananan yara tana rungume da shi ta gaji a ga ta hita waje ta diba dama da hagu ko akwai wani ya ka mata agaji babu ta koma ta dan tallabai tana haka nan ta kai ta dawo ta kai da dawo ko da ta zo ta tallabai sai ta ga ne ya cika ta fashe da kuka abin ta kama kuka shin ma ina wani mai mai sallah cikin dokar daji ta hito tana hitowa sai ta gamu da ayayen sahabbai jagoran jagoran su Abdullahi ibn Saudi sun dawo da jihadi gaba ɗaya kenan Iyakai aljanna kenan sun dawo da jihadi gashi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam jagoran su abdullahi bin mas'ud tana gani take dan uwanka Allah ya karbi rayuwa ta yace Allah sarki Allah sarki ya shiga su kai mai sallah lokacin da labari ya kai sai aka ce halai wasu wa ba su an ka ci abdullahi bin mas'ud dawa dawa dawa dawa dawa dawa tun sannan kowa yana kiran waɗannan 'yan aljanna annabi ya ce 'yan aljanna za su mai sallah ko ba haka ba eh kaga Abdullahi Mas'ud rance da Allah cikin aljanna Abu Zar al jafari sannan kuma zai tashi ce tashi shahidi Abu Zar to shi yana da hakan sai ya zama bai taba dafa abinci mai tashi dai saboda ga wasiyar da Annabi ya mai za tabakta maraqatan fa akathir ma'aha wa ta'ahad jiranaka da duk da a dafa sai sadu abin da akwai duk zubi duk zubi kafin ku a ce ka dan cewa ninka na kwana uku <laughs> eh yawwa ta ce ni za ta sa ka ce zube ai ha ko wani akwai wani akwai wani gobe fa to ke san kina kai gobe ko ba haka ba kuma ai Allah da ya ba mu yau ko shi zai ba mu gobe to sai imani amma ka in ka gwada kila ana samu matsala <laughs> ko in ka gwada za a samu matsala na matsala za a samu kila gobe Allah na ta ka ba samu ba ko ba haka ba sai imanin ka dan girgiza ka ce inda na sani ko ka gani Eh, abu sai lalace Allah ya tsare akhrajahu muslimu shi yasa da hadisi abin da karantar da mu ana son yawai sauta Allah ya taimake mu ana ji hurairata وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرج الدنيا نفس الله عنه كربة من كرج يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا wanda ya kuranye na fasa kuranyewa sharewa wanda ya share man musulmi wani bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya kurbatan guda ke bakin ciki guda min kurali daga cikin bakan cikin guda da aka yi da ya kama koce da yawa bai da ɗane bai da lahiya mata tana asibiti bai da abinci wane gaza kaza kaza shi to abubuwan sun yawa to bari in baka kaza ina iya ma kaza kai sai a sai a karasa da kaza ko ba haka ba kai mai kurbatan min kurabid duniya to shi ko Allah na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama shi ko wannan wanda haka Allah zai kore mai wani bakin ciki daga cikin bakan cikin lahira ka gani ba kai ma ka yi shi Allah ya yi ma kai shi Allah ya yi ma sannan wa man wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa ma matsatsi suna cikin matsi sosai baki kila na kaza baki na abinci baki na iyali baki na tattalin arziki baki na kaza ka sauka ka bashi hanyar sauki to shi ko yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai sauka mai duniya da lahira duniya da lahira manzo Allah ya ce wa man satara muslimin wanda ya suturce musulmi satara in ma ka ɗauke ta na rufin asiri ko ka ɗauke ta na tuwahi satara shi ma ko amma mahiya sun yi ɗauka ta na rufin asiri ko ko na irin na abubuwa waɗanda zai in ka bahi sai walakanta in ka bahi zai tozarta saboda rashi ko wani abu to satarahu Allahu fi dunya wal akhirah Allah zai rufa masa asiri zuwa lahira kaga lakani babba kai aima ko ba haka ba wallahu fi auni al-abd Allah yana cikin taimakon bawa ما كان العبد في عون اخيه ما وبانا سنت مكون دان وانسا اخرجه مسلم انا جيت دوم من سيش شيسا وند غوم بياني بام يو ابي مسعود رضي الله عنه وعن ابي مسعود رضي ابي مسعود وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله اخرجه مسلم دق ابو مسعود wancan ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud wannan abu mas'ud sunansa uquba ibn amir uquba ibn amir babban sahabina shi da hamma sai tarihi suna kure in sun ka zo ambaton uquba ibn nafi'in wannan da ya kawo musulunci a wanda ya kawo musulunci a Afirka ko ba haka ba sai su ce uquba ibn amir kure na uquba ibn nafi'in uquba ibn nafi'in shi yana daga cikin mujahidina cikin tabi'ina ba ma cikin mai mai tabi'ina yake ba cikin na baya baya sosai yake amma cikin eh, tabi'in din yake a shi wanda ya zo daga Egypt Abdullahi bin Amr As ya turo ya shigo Afirka ya kawo musulunci wannan da aka magana ko wanda aka cewa shi ya auri Badr Mago ko eh eh Uqba ibn Nasir wancan amma wannan Uqba tubni Amir to wannan sai shige musu duhu da wancan su ce wa huwa sahabiyun dalilin ko wannan wanda ka zo Afirka ba shi bane shi sahabin manzo sallallahu kuma wasallam amirin bai kozo duk afirka bai tako ba ma ya ta makka da madina ba eh kiyaye in ba hanyar jihadin da aka yi ta yi ba wa ana abi mas'ud radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ce man dalla ala khair duk wanda ya nuni ga alkhair wani abu ma mutum ki da gane kan nuna mai yi ka kila ma a ce kuna tiya mai wanda Allah dan jayi dukin nan ko ba haka ba ka kila kai baka samu damar jaye shi ba ko ko nuna mai kai jaye ko karantar da shi wani abu kai to falahu mithlu ajri fa'il kina da kwatan kwacin ladat wanda ya aiki shi ku wannan akwai wani alkhairi ga wanda ya karanta da alkhairi babu kamar wannan ko da shi da man da ila hudan kana lahu ajru hako wa ajru man amila biha hako, eh da shi man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ile akhrajahu muslimun wa ibn umar وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعفوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه أخرجه البيهقي wannan yana daga cikin kuma irin kyakkyawan halaye in an kai maka buri da duk wanda muka yi kadayi ko ka dai ka dai ka dai ka dai kai ko in an kai ma ka gode ga hadisin da ka nuna mana haka nan daga cikin godiya kuma kai addu'a kamun shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude hadisin hadisin abdullah bin umar na radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adakum wanda ya nemi tsari billahi da Allah ku yi mai kariya ku kare shi ku tsare shi daga wani abu fa'iduhu ku kare shi da wannan abu duk wanda ya bi kariya ku kare shi da wani abu ku kare shi wannan ga al'amarin ya duniya a fahimta wa man sa'alakum billahi fa'tuhu duk wanda ya roƙe ku wani abu na duniya ko shi wannan ga duniya kenan ko a fahimta ga duniya Eh wa man ata ilaikum ma'rufan wanda ya aikata wani kyakkyawan al'amari gare ku ma'ruf ai mun ce kullu ma'rufin sadaka ko yayi ma kyakkyawan abu to fa kafi'uhu ku bashi tukuici ku saka masa da wani abu shi kuma fa in lam tajidu ma fa in lam tajidu in ba ku samu wani abu da kuka bashi ba a tukunci ko a wani abu fa da ula ku yi masa addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah shi biya ka da gidan aljanna Allah shi ma kaza Allah shi ma kaza kila an fahimta ehin to haka yake wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi Imam Nasa'i ya rawaito shi Imam Ahmad ya rawaito shi shi yasa Samir ka ce nayi mamaki yace rawahul Bukhari ai amma gashi eh akhrajahu al-Bukhari bai haƙi kawai afwan akhrajahu al-baihaqi dai alhali kuma gashi man fawqa al-baihaqi sun ruwaito shi wa fawqa al-baihaqi imam ahmad ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi imam nasai ya ruwaito shi yace akhrajahu al-baihaqi babu zuhudi wal wari'i mu dan sauri mu hada mu kara wani kadan na so mu kare littafin da su kwanakin nan <laughs> babu zuhudi wal wara'i zuhudi da wara'i az-zuhud wal wara'u akwai wani abin da Muhammad bin Salih Usaimi yake faɗi game da zuhudi zuhudi akasari muna ambace muna fasara da wasu gudun duniya ko wara sai mu ce tsintsini Muhammad Usaimi ya, ya nakaltu wani abu da, abinda abin da Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ambata a cikin a ar-ruh kitabun ruh nashi yana cewa ana cewa wari'a ana cewa zahida ko ko a ce wara'u ko a ce zuhudu shi ni bambancin wara'u da zuhudu ko ko wanne ya fi ko ko mi bambanci tsakanin su yace to amsa sai mu ce zuhudu ya hi wara'u zuhudu ya hi wara'u a'la min al an gane yace abinda bambanci tsakanin su duka suna da alaka da lahira dama na aka samu zuhudu da wara'u ko Abin da aka yi hanka wasa ma duk abinda ka zo lahira ɗayan uku yake duk abin za zaka yi duniya lahira ka cin mai ɗayan abu uku na in ma dai ka samai lahira yana da amfani gare ka zai zan musabbabin shiga ka aljanna ko daga darajar ka ko ba haka ba ko kusantar da kai da Allah ko samu wata falala ko ba haka ba amfani daina ko dai ya zan haka ko kuma ya kasance cuta nisan taka da shiga ka wuta hushin Allah azaba Allah da sauransu kushi ko ba haka ba kaga cuta ta ko ya zama ni bai da bai da amfani bai da cutarwa ko ba haka ba ala sabil misali mun san yanzu karatun alqur'ani ko zikirin Allah ko addu'a da ikhlasi da sharuɗa ne da sun ka dace ina gani ai naf'una ko amfani na zai kara kusantar da kai ga Allah ko ka samu aljanna ko ka samu koda ka samu aljanna kila ka samu daga darajar ka ko ba haka ba iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa an fa inna akhira manzilatika inda akhir ayatin taqra'uha haka aka ce mai karatun alqur'ani karanta kana karanta aya guda a kara ma step eh, step guda kana karanta ana kara ma ko ba haka ba haka haka ka tsere ma kowa Allah aka ce karshen za ka tsayi inda aka inda ka hada shi kaji a abin da ka in ce ka kasu alqur'ani ba mu jayya naf'un khairun kulluhu ko kana kana hada shi da kalmomin kahirci da ashar da tsinewa da kaza kana hada su su ma ba faɗa ma ba darrun ko kulluhu ko ba haka ba to amma labarin labarin duniya ba ko ba haka karkada kunnuwa ka sha labari an an yi kaza can can an kada wani can wani yayi kaza ya hukunci ne in bai da lada bai da zunubi labari na duniya na za ce mai ba mu bahu ba ina jin mu bahu na ko yanzu kawai yanzu in shawa wani saurara ka da ai wallahi yanzu ina wuce a wurin can shagon can ko koi kan can ka ji kaza ka ji kaza ka ji kaza ne baka labari kawai sai kai kyakkyawa kai tsore da dariya to me an kai ciki sai ka samu aljanna ko ba haka ba to kuma sai a ce maka zaka shiga wuta mubah ko yace to duk abin da za a samu lahira ɗayan uku ɗan gaza a zama shi da an fahimta to abin da azzuhudi tarku ma la sa'u duk abin da lahira yanka zo bai da amfani to ba ka yi kai duk abin da za ka yi abin da zai amfani ka lahira duk abin da za ka yi shi batun daru cuta ba ba a ma kusantowa kai ko abu halat na in kana la fa'u to ba ka yi huwa zuhudu shi az-zuhudu shi ko mi shi ko wara'u tarku ma la yadurru kai kana abin da ka umfaninka sannan in abin da an kace ma bai da kai an kace bai babu ko babu komai dai amma yana da laihi ana sa'a babu laihi babu wani abu to yana iya yin shi shi wara'u shi ni ka cutar da shi shi dai abbai ba sani ba ko mun gane yawwa tarku ma la ya tarku ma ya dur ma ma ma ya dur shine mi shine awwara'u tarku ma yamsa'u shine ne shine zuhudu sai ni sai ce eh tarku ma la yanfa'u ko shine zuhudu tarku ma ya shi shine wara'u sai an kace ce shi zahidi shina da abu biyu abu biyu yake ko ko mu ce abu biyu ka bari ma ya durru wa ma la yanfa'u kina gane je na barin su shi abin ɗaya kai bayan sau ɗaya kai shi ko wari mai tsantsani abu guda ɗaya ka bari ma ya durru amma yana nuhi ina iya ma fa'uhu wa ma la yanfa'uhu ba zai ba ko mun gane a ƙara fassarawa sai aka zahidi mu ƙara fassarawa zahidi misali a duniya kana da wadata kana da ni amma baka damu da kowane abu sai kai high class ba akwai wani wanda shi mai hali na kuɗi da kuma na halatta na ba na haramun bane ko ba haka ba amma shi duk abin da ya zo yayi sai yayi shi in yau mota ta fara hitowa inda ana mallaka ta sai ya mallake ta kila an fahimta kaga ai mallaka ta la yanfa'u ko yanfa'u fil akhirah to la yanfa'u bai yana da unwani lahira bai da unwani to bai kila an fahimta ehe amma ko shi ko wanga ko bai da inda yana kokari dan samu yayi wannan abin ya shige yayi sai yayi an gane yayi ɗaya daga cikin bambanci bambanci na biyu A zuhudu talaka ga zuhudu eh, mai kuɗi ka zuhudu mai hali ka zuhudu an gane kai baka da koɗayi ko ba kana cin garin kwaki ko kana shan ruwanka na MPO wata kuma ka ce wai zuhudu haka ne babu zuhudu ciki kila fahimta ko baka da kodari kana sadalki baka da koɗari kana tiya ƙasa a ce a wane ce ai sufi na bai ko ce bai ko han mota bai da ita na ko ka ba zuhudu na ba aha duk qur'ani inda ya taho da duk hadisi inda ya taho inda aka so ayi zuhudu kana da adin amma baka bari ya mamaye ma zuciya mamaye rawa rawa ba shi yasa imam ahmad yana son ya fassara ma dalibi na zuhudu yace kai saurara zuhudu ba wai illa ka mallaki abin duniya ba a'a eh, yace rashin zuhudu ba ba ka mallaki abin duniya shi an baka da zuhudu abin duniya ya mallake ka shi a rashin zuhudu an gane ba kai ka mallaki abin duniya abin duniya ya mallake ka shi a zuhudu kai zuhudu hannunka ya cika da duniya zuciyarka ta hita daga duniya shi a zuhudu kana da shi amma ya zan kana tsoron duniya kana tsara kana biyun bakin gafe baka kwaikwaye ba baka yi amnu ga makarun Lahiru. ka ce a ce wani ka ce za mu yi a ce wani insha Allah ka ce na ke cewa ko ban ce insha Allah ba kai gani haka kana da ba kuɗi kai ba kana da su gobe za ka yi a ganin ka kai ka hau duk wani haka to insha Allah ba su ina ganin an gane bari ha gane abin da azhudu kana da mutanen can da suka tsinci annabi Yusuf alaihi salamu cikin rijiya sai Allah karshe ya ce washarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi sun ga shiga hannunsu suna da shi da amma da ba su da shi ba a cewa zuhudu suka yi wa kanu fihi min az-zahid ba sani ko mun gane in istishara na nika nika so in tabbatar wa kanu fihi min az-zahidin ga shiga hannunsu amma suna kokarin su hita hannunsu da duniya da hannunka amma kana tsoron duniya. da duniya da hannunka kana kokarin karabu da ita shi az-zuhudu an fahimci wannan to shi ko talaka wara'u haka sun yi wanda dan tsiya ko ba haka ba wara'u shi ne shi duk abin da ya samu ya ci kadda ya ce ma idan ruhu ba shi awon ba an gane fassara eh ya ta bi ya yi ta wahala ya samu ya yi, ya yi, amma da kai ci ha shi ko zahidi mai hali a'a ko cikin halat kai ya ci abin da bai samu lada kila fahimta sai mai lada a lokacin da zai ci abinci ba yana ci na don ya koshe don fahariya yana ci na don bukatar ci ta tashi don in bai ce ba baya samu mawaki musulbuhu kila gane zaman da yake ya huta bai tashi ya sallah ko karatun alkur'ani ba ba jin daɗin na ba dole ya hutar don aikin bai yiwa continuously babu hutu bari ya hutar don ya zan dole bari ya kwantar don ya zan dole bari ya cin don ya zan dole bari ya sha ya zan dole bari ya tufata dun ya zan dole amma kuma gashi da abin to shi hudu an fahimci wannan ko yawwa to Allah samu gane wannan shine malamai da ya sa kokarin su bayyana su babbanta zuhudu sai ma ce babu zuhudi wal wari'i bari mu karanta hadisi guda mu tsaya nan hadisan gana sun yayi ni ya karantar da mu wara ba zuhudu ba wa anan nu'man ibn bashir babu zuhudi wal wara' عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمار يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى أخرجه البخاري وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر المساء فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري. وأنا نسول وأنا نسول هذا السمورة. زي ما قال كاتب باسو شجع. نخر كنا شجع. يمشي وعن ابن عمر وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال دقى نعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا شيوا وأهوى نعمان نعمان ينون أهوى ينون بإصبعيه ليات أنت قدابيو ينون إلى أذنيه زوا كنواني yace ni yace na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa naji naji ya ƙara nuna kunnuwa ne yawwa don ka gane ji yayi gaba garin annabi da kai ne yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa eh innal halala bayyin wa innal harama bayyin halal bayyane ki karara haram bayyane ki karara kowa ya san halal kowa ya san haram amma wa bainahuma mushtabihat tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu shigewa duhu shigewa duhu ko dai rashin bayyana dalilai ko rashin ƙarhin ilimin da ka tsamu hukunci cikin dalili ko ko samun saɓani cikin hidda dalilin amma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas mai yawa mutane ba su gano su ba to mi azza ayinan wara'u faman ittaqa shubahati wanda ya kiyaye waɗannan adda matsalar ya kiyaye to istabra'a li dinihi wa sai tsalkace addini ne tsalkaku ga ga mutunci asalin wara'u kenan ko dun da ma shubhatu ai matsala na ko to kuma mun ci abinda an wara'u ma ya tarku ma ya dulu ko ehin to sai ya kyale shi asalin wara'u babban hadisin da ya kawo asali ana wara'u duk abin da kaka jin baka yarda da shi ba ko akwai muskila ko akwai matsala kyale shi ya shi koma ga Allah Allah zai baka wani to shi wannan hadisi shi asali bari a baka misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waqa fi shubhati wanda ya fada cikin waɗannan matsaloli to waqa haram zai fada cikin haram haka yake kan ra'i kamar makiyayi na yar'a wanda ka kiyo hawlul hima gehen hurumi gonar da anka killace anka shekar a shiga an ka iyakan ce to sai ya ce a iyaka zai kora awaki ne ko tumaki ne iyaka za su ci in ce an jima kaɗan ya huta ko da yaka a hama sun hada gonan mutum haka za a yi ko to haka rayuwar take ita ma da duk kabbata tana ɗan kewaya tana ɗan kewaya kan da ka hamo ta haɗa. an fahimci wannan manzo Allah ya ce kan karra'iyar an haula hima yushiku an yaqa kaɗan yake haɗa. ciki ala ku saurara wa inna likulli malikin hima kowane sarki yakan keɓance wani wuri je ka adanawa don gwamnati don hukuma ko wannan ya kamata in bayani mai tsawo game da shi don fiƙihu ya shiga ciki sai dai mana ya ce in tsaya bai bai ɗauka wani lokaci ala wa inna li kulli malikin hima ko wani sarki ya da hurumi ala ku saurara wa inna hima Allah inda Allah ya kance yace ka a shiga maharimuhu abubuwan da ya haramta to gehin nan kakka kusanci gehin ko kusa kakkai ko ba haka ba fala ta karabu zina ba ya haramta a ba. to fala ta karabu zina tilka hududullahi fala eh ha fala ta karabu ha eh aikin banna kenan fala ta karabu ha in ka ji fala ta duha aikin aikin rahama na afwan aikin rahama na fala ta duha na ala wa inna likulli malakin hima ala wa inna hima Allah maharimuhu ala wa inna fil jasadi a cikin jiki akwai wata tsoka idan salaha salaha jasadu kullu idan ta gyaru ta tsoka duk ya gyaru wa idan fasadat fasada al jasadu kullu idan ta bata duk ya ce tsoka tsoka ala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ظل تعيس عبد الدينار mai bauta ma dinari dinar dinari mai dan bawan dinari ka gabon bawan dinari ka mutu ka mutu bawan dinari ta isa abdul dirham ta isa abdul qatifa ta isa abdul qatifa haka yazo cikin bukhari da mai mai ta isa da mai mai ta abdi amma nan sai dauko ɗaya ruwayar kila ya kama na ita ta isa abdul dinar bawan dinari shi in ba kuɗi ba to bai hada babu abin da hada ka da shi kakka kakka ce mai don Allah don a don Allah da lafa ba ai ba Allah ta ba Allah ta ramu nan ba haka yace ko eh shi ba aikin Allah ya kai ba wanda magana hatta da musulmi wajen suna yin ta ko ba haka ba hmm. amma ni amma da ka ja haigehe guda ka ce zo ka jiya ko ba haka ba shi ke nan matsalar ta kare ko ba haka ba to abdul dinari ke nan abdul dinari ka gabo ne ta isa abdul dirham abdul bawan dirham ka gabo ne dinari manyan kuɗi dirham kananan kuɗi ko eh dama mun san wannan ta isa abdul qatifa bawan abin hawa kaga bani qatifa katifa qatifa katifa ko ba haka ba eh ni suka ciya bizance ko ita dai ta da bahaushe dan eh dama akwai irin kar irin manjal irin mirgal irin duk suna qatifa yace katifa minjal yace lauje ko ba haka ba <laughs> to duk irin waɗannan saka yace taga ko to duk irin waɗannan qatifa yace katifa abin hawa kenan shi ne abin da zai <laughs> eh, za ka bashi mota za ka bashi kaza to kowa kacce ya kashe komi kacce ya yana yi a kula da abd kalima abd an kai da ita ba maliku dinari ba ga cikin sharhi ba maliku dirhami ba ba malikul kasifa ba ya halatta kan mallaki dirham ya halatta kan mallaki dinar ya halatta kai ka zan bawan dirhami baka wa Allah sai shi dirhami kaka ba baka wa Allah to ka bari ka ji irin misali ne ka gane wanda wani aka nuhi in utiya in ka bashi kudin radiya amince duk abin da za a yi kai wa in lam yu'ta in ba bashi kudin ba lan yarda wala bai yarda ko ba haka ba kamar irin zai matsala ga tamu ta siyasa ko ba haka ba duk wani wanda ka dina wata hargowa abin da zai samu na zai samu duk ƙarya da ya ce ma duk abin da ya ce musulunci wani abu ƙarya ta yake ko kai ta kuka kai da ƙarya ta yake eh yau in ana ba shi kaza komai yana ayawa to ce rayuwa ta wannan tabu in in in utiya radiya wa in yu'ta lan yarda tuna nan ta hadisi da muka ce ko wannan hadisi wanda muka karanta kwanan baya shi ma ya an ka bashi ni ya amince in ba a bashi ba tuna da hadisin ai ko eh ina jin hadisin ma ba da dadewa ba ba ba ai nisa ba muka yi shi amma ce ko ne ba ne muka yi shi amma dai ba ba da nisa ba mun yi shi gashi nan manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa wa rajulun baya imaman cikin an ce laslatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim mutuku Allah bai musu magana ranar kiyama bai dinin su ranar kiyama bai wanke su bai tace suna da azaba matsananciya alim رجل على فضل مال بفلات يمنعه من السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدق وهو على غير ذلك سنيتني ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا da mutumin da ya mu baya ga wani shugaba bai bi shi ba sai don duniya fa in atahu min ha wafa in an ka bashi ya cika mubaya wa in lam yu'tihi min ha lam yafi in ba ba shi ba to shi da ko shi wannan shi ko in utiya aradiya wa in lam yuti lam yarda ta fashe kowa ta inda yayi in dai bai samu ba ke irin wannan kenan akhrajahu al-bukhari kaga wannan ba magana zuhudu ina jin bari mu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله وسلم كو أكويت أمبانا وأبشر هكذا ليكي لوكتي أبشر هكذا shin na basu gida kila eh ai hakuri dan mace lokaci yanzu na ga takwas da 20 subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik